بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأحملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، شيء قبل tafsirin mu na Ramadan shekara 1441 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2020 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na kara kuma har yanzu muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 200 da arba'in da 61 yau kuma za mu tashi a kan aya ta biyu da sittin da biyu inda ubangiji ta ala ke cewa a famani taba a ridwan allah أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ubangiji subhanahu wa ta'ala yace afa man ittaba ridwan Allah yanzu wanda yake bin yardan Allah subhanahu wa ta'ala wato yake ayyuka waɗanda za su sa ubangiji ta'ala ya yarda da su ya yarda da shi kaman ba a bisa haɗin min Allah zai yi daidai da wanda yake yin ayyuka wanda za su sa ya koma da kushin ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za su taɓa zama daidai ba shi wannan za wai ke wa Allah ta'ala yana neman me Allah yake so yi. wannan kuma yana aikata abin da ke kusatar da ubangiji subhanahu wa ta'ala shin da su yi daidai ne ba za su yi ba shi na biyun wa ma'awahu jahannam makomarsa wutar jahannama ne wa bisal masir sai da makoma idan ta zama wutar jahannama ana nan gyara mana su kallon nan wato wannan ayan tana gaya mana mutanen kirki ba za su taɓa zama daidai da mutanen banzawa don an ce wannan bawan Allah ne mutumin kirki mai bin Allah sau da kafa mai aikata abin da Allah ta'ala ya yi da shi ke sauta sai kuma wani yana da daraja da kusanci a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala zai taɓa zama daidai da mai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kauce umarnin ka wanda yake jawo wa kansa fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da zai ja maka idan Allah shi ne wa Allah ta'ala da'a da yi masa ibada da bauta masa yadda ya kamata wannan ne zai sa Allah ya yarda da kai domin kana yin abin da Allah yake so ya yarda da shi yasa aka yi ta'arifin ibada bayanin ta shine kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah duk abin da Allah yake so ya yarda da shi daga cikin abin da za a faɗa da baki ne ko kuma za a aikata da gabbai a zahiri yake ko a batini wannan shi ake cewa ibada to kaga mai bautan Allah yana yin abin da Allah yake so ne ya da shi sai sa ubangiji subhanahu wataala sai so shi abin da ke jawo fushin ubangiji subhanahu wataala kuma shine sabon Allah shirka munafurci eh, saba wa Allah ta'ala da nau'o'i na sabon Allah su na shan giya da da kwace da sata da ta'addanci da sauransu da alfasha na zahiri da na bani wannan dukkanin su suna jawo fushin ubangiji subhanahu wata'ala sai sa Allah ta'ala yake jarraba al'umma idan akwai masu sabon Allah a cikin su kamar yadda ubangiji ta'ala fara cikin suratul rum yace zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un Allah subhanahu wata'ala yace wato masifa da bala'i yana bayyana a cikin al'umma a wanda suke kan sarari da wanda ba suke kudu to da aka matiku da bala'i da jarrabawa sukan mamayi al'umma saboda abin da suke aikatawa da annabi wato saboda safawa Allah subhanahu wa ta'ala da suke Allah ne yake fushi da su sai ya aiko musu da azaba da hukuma kuma ubangiji ta'ala na aiko musu da wannan masifa domin ya dandana musu shashin abin da suke aikatawa don su koma zuwa gare shi idan Allah ya jarrabe ka din ya jarabe ka ne don ka dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka dukkan jarrabawa tana da hikima wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to waɗanda suke jawa mutane masifa da kushin Allah ta'ala ba su daidai da waɗanda suke jawa mutane alkhairi suke neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayan kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul fajr afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yasawun yanzu wanda yake mumini zai yi daidai da wanda yake fasiki yanzu mai yi wa Allah ta'ala ta yi sau da kafa za su zama daidai da mai saba wa Allah ta'ala ubangiji ta'ala ta la yasawun ba za su daidai ta don wannan dan aljanna ne wannan kuma dan wuta kuma yanzu Allah ta'ala ta la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum al-faizun yan wuta da yan aljanna ba sa zama daidai yan aljanna su ne wato ainihin masu rabbanta su ne masu babbar rabu a cikin suratu Muhammad Ubangiji ta'ala ya ce afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyina lahu su'u amalihi wa tabahu yanzu wanda yake bautawa Allah ta'ala akan hujja daga wajen ubangijinsa yana da dalili cewa wannan abu Allah yana son sa yayi da shi yake yi zai zama daidai kamar wanda yake munanan ayyuka sai aka kawata masa wannan aikin da yake ganin sa daidai ne kuma alhalin son zuciyarsa yake yi ba su zama daidai mai bin dalili da hujja daga Allah ta'ala ba za su taɓa zama daidai da mai bin wato ainihin son zuciyarsa wanda ke bin son zuciyarsa to ayyukansa shedan ne yake kawata masa sai nuna masa masu kyau ne amma a ƙarshe kuma wutar jahannama za su kai shi kamar yadda ubangiji ta ala ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira da wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi sai bi hanya wata hanya ba ta mummune ba ubangiji ta lafi za mu kawata masa abin da yake wato na bidiyoyi da saba ala sai dinga gani sama akan daidai yake a ƙarshe kuma a je a jefa shi a wutar jahannam da mutane kirki ba su taɓa zama daidai da mutane sa ba ba sa zama daidai a wajen Allah kuma sakamakon su ba ɗaya ba ne wannan zai tafi rahamar ubangiji ta'ala wannan kuma zai tafi wato cikin azabar Allah kuma ba sa zama daidai a wajen mumini bayan Allah na gari sun sani cewa masu yi Allah ta'ala da a su ne masu daraja su ne masu karamci masu saba wa Allah ta'ala su ne kankantar sai Allah ta'ala yi هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وبنجي تعالى هم درجات inda Allah su mutanen nan fa hawa hawa ne a wajen ubangiji subhanahu su ba daidai suke ba wallahu basirun bima ya'malun Allah ya san suke aikata wato su kansu muminin hawa hawa ne sannan kuma fajirin ma hawa hawa ne imani hawa hawa ne imanin wani ya fi naka ba kai saka ce imani na irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko irin na Abubakar ko irin na Jibril da Mika'il ba to da haka hum darajatun indallah su ma mu'minin wasu sun fi wasu imani haka nan an je aljanna ma wasu sun fi wasu aljanna wani tana sama wato da sauri wani kuma tana kasa da sauri to haka da mutanen banzan su ma daraja darakat wasu sun fi wasu lalacewa fir'auna shaidan yana gaba sai fir'auna sai saura su biyo ba. to da haka kenan kamar yadda imani hawan hawa ne to haka nan kafirci shi ma hawan hawa ne kirkin mutum hawan hawa haka nan lalacewa mutum shi ma hawan hawa ne to ubangiji ta'ala ce suna da wato matakai matakai a wajen ubangiji ta'ala amma Allah ya san me suke aikata. ko ka boye wa dan adam ba za ka boye wa Allah ba shi kuma Allah ta'ala ina duba ayyukanka da kake sai baka matsayin da wato ainihin ya dace da in mai kyan nema wani ya ci wani idan mummunan ma wani ya ci wani hadisi ya tabbata a cikin wato ainihin bukari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna fil jannati mi'ata daraja a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi kullu darajatayn kuma kama baina as-sama'i wal ard yace aljanna akwai hawan hawa har guda ɗari, matakan aljanna kuma Allah ya tanabi wannan hawa ɗari ga wanda yake hadi fi sabilillah yake tsakanin hawa da hawa kamar tsakanin sammai da kasai tazaran wannan aljannan da wannan aljannan kamar tsakanin sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa tafiyan shekara ɗari biyar ne kamar yadda zuwa hajji Ba ka wani aljannan wani tafi wani haka aljannan wani tafi ta wani haka za a dinga hawa kowa gurgudun imaninsa da ayyukansa gurgudun irin aljanna aljannansa to sai maza su ce fa iza sa'altumullaha fasaluhu firdaus fa innahu awsatu aljanna wa ala aljanna wa fawqahu ashru rahman idan za ku roƙi Allah ta'ala aljanna ku roƙe shi aljannan firdaus saboda ita ce tsakiyar aljanna kuma kololuwa a can sama kuma a tsakiyar aljanna a sama gaba daya kuma al'arshin Allah yana samanta sannan wa minhu tafajjarul anha duk koramu na aljanna anharul janna koramun aljanna duk suna bubbugowa daga aljannan firdaus ne wato korama ne giya da zuma da da ruwa da nono duk sai daga can suke tako su suke sama sauran ita take sama sauran aljannatin gaba daya saboda haka kenan idan za a shiga aljanna mutane da yawa za su shiga aljanna amma kuma wani fa aljanna wani ta fi wani wannan gata ne ubangiji da ala mana da aljanna iri ɗaya ne in ka duba irin ayyukan da sahabbai suka yi domin ina za mu shiga aljanna sai wuya ku samu amma sai aljanna ta zama hawan hawa kowa gwargwadon imani idan mutum ya fi ka ibada ya fi ka kamewa to kuma ya fi ka morewa a lahira aljanna ba za ta zama ɗaya ba shi ma wanda ne yana iya kokarin sa zai iya samu amma fa na wani ya fi na wani saboda kada ayyukan da kai sai wanda shi wannan din da su su kuma su tafi a banza ina sakamakon sai ke don an ce duk gidan iri ne kaga dole zai zama akwai akwai wannan gidan annabawa daban sahabbai masu bi musu masu bi musu kowa gwargwadon imanin ka gwargwadon irin aljannar da za a bashi amma dai aljannar firdausi ita ce kololuwan manzala ta sama ya ce idan za ka roƙi aljanna ka roƙi aljannan wato ainihin firdaus a cikin suratul an'am ubangiji ta lace wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun kowa yana da darajarsa daga abin da ya aikata ubangijin ka baya rafkana daga abin da suke aikata kowa gwargwadon aikinsa da imaninsa gurgudun aljannan da wato ainihin zai shiga saboda haka wani ya bi wani aiki dole ko zai fi shi wato samun ɗaukaka a aljanna ko da dukkanin dai an shiga aljanna amma dai akwai miskinai yan aljanna sai dai in ka shiga din kai ba za ka gane cewa kai miskini ba kai miskini ne a aljanna amma gani kake duk aljanna ba da yake ka jin daɗi saboda jin daɗin ba za a kwatanta da jin daɗin duniya ba sai sa kamar yadda wanda sama ba mu labari miskinin ɗan ɗan aljanna wanda sai ya zama gawayi a wutar jahannama za a fito da shi a bashi aljanna za a bashi duniya da kamar ta goma duniya da kamar ta goma fadin aljanna ka kawai wannan kuwa shine miskini ya kaga wanda yana cikin wannan ba zai tunani a wani wanda ya fi shi wato jin daɗi a a aljanna duk a aljanna ba za ka kai wani ziyara gidanka ba sai dai kwato a jiki, kana kallon sa yana kallon ka alal ara'iki yanzuru wanda haka kowa daga kan gadonsa zai hango wannan a hasko masa wannan a hasko kun ta tashi kuna kuna abun nan me ake cewa abun ne video video call ko sai ku video call kenan to wala ka kira ke kuna kallon juna kuna magana kaga baka shiga aljanna ba balle da zaka yi bakin ciki ka ji a ah, ni me yasa ban yi aiki na na samu aljanna irin ka ba saboda kuma aljanna babu bacin rai wanda zana ma fi su duri min kiji idan zaka shiga gidan wani kuma hankalin ka sai tashi kama akwai kasuwa da ake ci a aljanna ne za a je a haɗu a kasuwar kasuwar kuma su an zama dai a cikin ta in an ci kasuwar ta watse ranar juma'a za a ci kasuwar sai a watse kowa kuma ya koma wato a gidan. gida. da haka aljanna ni'ima ce kala-kala a ciki kuma hawan hawa ne wasu sun biyo ba ka wutar jahannama kowa gurgudun kafircinsa ko munafurcinsa ko fasikancinsa ko fajircinsa gurgudun irin azaba wasu sun fi wasu mai azaba ke sa ubangiji ta alaƙa ce innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira munafiqai suna cikin karkashin kasa na wutar jahannama to kaga munafiki shi fi kowa can kasa kasa a wutar jahannama ko ba za ka samu da zai ana so a shiga da su can karkashin kasa to kaga saboda kafurcin su ya fi na kafuri cutar da mutunci da suke ya fi na ne ya fi na kafurai to kowa gurgudun kafurcin sa gurgudun kuma irin mutan da wato za a kashi ya zo a hadisi kamar da bukari da mutum suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda yake kowa saukin azaba a aljanna abin a wutar jahannama shine wanda za a tashi a wutan a sa masa garwashi a tafin kafansa wutan na kona shi kwakwalwansa tana ta farfasa yake bai na ahwan ali jannati azabu shi ya fi sauƙin yan aljanna wajen wato ainihin a yan wuta kai wajen azaba bai na ahwan ali shi azabu shi ya fi sauƙi yan wuta wajen azaba sau da kaga wannan shine mafi karancin wanda za a za a azabtar kenan garwa shi jahannama ne amma kwakwalwansa tana ta farfasa wani kuma ya nufe ciki wani ya yi tafiyan shekara saba'in yana nufewa bai ta gidan gaba wani yana can karkashin karkashin ƙasa a cikin wutan jahannama to da ka azaban ita ma hawa hawa ne kamar yadda rahaman take wato ainihin hawa hawa gidi ta ala gyara mana imanin mu da tsoro alamu Allah ya samu da gaskiyan aljanna sai Allah ta ala ya لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ربهم يزلو عليهم آياته ويذكيهم ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال Ubangiji ta halace, Taƙar manna Allahu alaihun mulina, Allah yi wa mummune baiwa, ya mutu kyauta, ya mutu alheri, in ba aka fi fihim rasulan yayin da ya aiko musu wani manzo a cikin su min anfusihim daga jinsin su wato mutum ba azan ba ko ba mala'ika Allah ta'ala ya aiko mutum shine manzon yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin ubangiji ta'ala shine alqur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su daga dauda na munafurci da shirka da kafin Allah wa yu'allimuhum alkitaba yana koya al alqur'ani wal hikimata da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in kanu duk da cewa da can tabbas sun kasance da fi balalin mubin suna cikin fata wanda take wato ainihin mabayyana anan ubangiji ta'ala yana gaya mana irin baiwan da ya ana cikin ana cikin zamani irin na jahiliya ana shirka ana bautan gumaka ana shan giya ana zinace zinace kuma ana alfahari da wannan ba a san shiriya ba ba a san Allah ba sai Allah ta'ala ya aiko mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya tsamo da mu daga wannan halal sannan da aka aiko manzon sai aka aiko shi daga cikin jinsin mutum wanda za ka iya zama da shi ka ɗebe cewa da shi wanda za ka iya magana da shi ku fahimci juna wanda za ka iya fuskantar ka masa tambaya wanda za ka iya amfana da shi wato bai aiko cikin mala'iku ba balanta na ka ce ba za ka iya hulɗa da mala'ika ba ko kuma ka ce wannan addinin sai mala'ika ne zai iya yin mutum bai zai iya ba sai zai maka fitina sannan bai aiko daga cikin aljani ba ka ce aljani a mun tsoro ne ina za ka iya tambayarsa ina za ka iya tsayawa ka saurari wa'azin ko karantar wanka, ina za ka iya zama da shi to ba aljani ba ne mutum to kaga wannan ita ma rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala da ya aiko manzanni a cikin mutane a cikin suratul kaf ubangiji ta ala ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ني مسني إن ني مظني النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسني إن كأتي مني وحي أنا من وحي سوى أبنجي كبدا ديني كبوتا متشي كدي duk wanda yake fatan ya da Allah lafiya bai bauta wa Allah shi kaɗai kaɗai mata shirka to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewansa mutum din shine ba da daman sahabbai suka rayu da shi har suka ɗauko wani ilimin da yake ya wato an yake ɗauke da shi amma da an yi shi mala'ika wani lokacin ba za ka gan ba kuma ya fito maka a sa na mala'ika ma hankalin ka zai tashi to da haka ayyukan ma da zai yi sai ka ce ai kai ba mala'ika ba ne ba za ka iya ba kai dan adam kaga sai zama maka damuwa inda aljani ne haka ba za ka iya rayuwa da shi ba shi ma zai zama maka abun tsoro wata ran kuma ba za ka gan shi ba zai ɓace maka to sai Allah ta'ala ya aiko manzon daga cikin wato ainihin mutane ko da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne ba kamar yadda yan bidiya suke cewa wai ba za ka ce mutum ba ne to a wajen sai kace maza kuma mutum ne wai kai kuskure yi fadi Allah ta'ala alhalin Allah ta'ala ya faɗa ko manzala kuma shi ma da kansa ya faɗa sai qala inna ma ana basharun an fa fa zake wani fadhakkiruni manzala kuma yake ni mutum ne ina mantuwa ina manta ku ina ta dani da ya kanwa a kalla to haka ubangiji ta ala kuma ya faɗa a ayoyi daban-daban cewa yana aiko sa daga cikin wato ainihin mutane ne da kaka cewa manzala ta kuma ba mutum bane ko karkace mutum ne wannan bidi'a ne a cikin addinin musulunci kuma sabawa inkarin ayoyin ubangiji ne subhanahu wataala da suka tabbatar da cewa manzala ta kawo mutum kuma idan ka ce masa ba mutum ba ba ka daraja shi wani kuma manzala ma ya fi mala'ika daraja ya fi aljani daraja in ka ce shi mala'ika ne ka rike masa daraja don ya fi mala'iku ba ɗaya daraja idan ka ce shi aljani ne kuma ka zage shi ma don mutane sun fi aljani sun fi aljani daraja gaba ɗaya saboda haka jahilci ne yake sa mutum ya yi inkarin cewa manzala ta sallallahu alaihi sai Allah ta'ala ya ce su alaihim ayati shi manzo kuma da ya ko ba ya zauna bane ya karantar da sa alkur'ani da ake aiko masa da kuma sunnan da ake masa ilhaman ya tulu alaihim ayati daga cikin gatan da ya mutu shine yana karanta musu alkur'ani wanda akwai shirya a cikin sa akwai haske a ciki akwai labaran wa'inda suke kafin da kuma hukuncin abin da ke tsakanin wato ya karantar da su ne abin addini dole sai da karantarwa sai an karanta alkurani in ba ka ba za a fahimta sai sa manzon kuma ya tsaya yana karantar da wato ainihin sabon su kuma suka karantar da tabi'ai tabi'ai su karantar da tabi'u tabi'i na haka a zuwa duniyar ta tashi daga ran da aka daina karantar da alkurani kuma shi nan addini musulunci ya zama tarihi ke ba za ka babu yadda za a yi addini zai ya tabbata ba tare da ana karanta alkurani Yana karanta mutane Qur'ani su koyi karatun sa kuma su koyi fassarar sa. su fahimci abinda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi a cikin qurani sannan yace wa yuzakkihim ubangiji ta'ala yana wato ainihin tsarkake su amma zai fa yana tsarkake su yana tsarkake su daga dauda na shirka da dauda na bidiyoyi da dauda na munafurci da hasada da girman kai yana cire musu cututtukan da ke cikin cututtuka da ke cikin zukatan su ta wace hanya ta hanyar umurtar su da ke gashi da hana su munana shi ne ma'ana mu yi zaki a ta ke nan dole karantarwa kai zama akwai tafiya menene tafiya tsarka tsarkake zukata ka gyara mutum zuciyarsa domin idan zuciyar ta gyaru da sauran jikin ma ya gyaru gaba daya kamar yadda zo a hadisi ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya a cikin zuciyar mutum akwai mai tsoka in ta jaru dukkan jiki ya jaru in ta bashi gaba ɗayan jiki wato ainihin ya bashi to da haka manzara kuma da ya zo ya tsaya ne karantar da al'umman sa alƙur'ani wahayin na sauka kuma yana koya musu wahayi koya musu din nan zai karantar da su alƙur'ani ya karantar da su fassarar alƙur'ani sannan kuma ya ce su je su yi aiki da shi kuma da Abdullahi bin Mas'ud ke cewa kunna nata'allamu ashra ayat la nujawizu kunna حتى نحفظهن ونفهمهن ونعمل بهن وتعلمنا العلم والعمل معا muna daukan aya goma goma goma na alkur'ani ba ma ke tarewa har sai mun haddace sa goma mun fahimci ma'anansu mun yi aiki da su sai muka koyi ilimi tare da aiki wannan shi aikin annabawan Allah kuma shi aikin malamai magada annabawa su koya mutane alkur'ani to a cikin kuma dole a samu tasfiya da tasfiya shine wato tsarkake zukata da gyara wa mutane da biyu wannan shine abin da ya wajaba malami masu tafsiri su mai da hankali a kan idan akwai wa'azi a cikin tafsirin ka akwai tunatarwa tafsirin ka yana raka zukata yana ƙara tsoron Allah amma ba zuwa ita hayaniya a ba da dariya a yi kabbarori a tashi a yi nishaɗi a ba da labarai na gaskiya da na ƙarya a cikin tafsirin a tashi ko a yi nishaɗi an tafi ba wallahi wannan sai Allah ya tabbatar da su ranar alkiyama domin manzala ta sama ba a haka ba kuma ba a haka koyar ba akwai taskiya tsarkake zukata a cikin karantarwa ba a cikin tafsirinsa ko kuma ka zo ka ɗauki wani cin kasuwa kawai shi ne tafsiri ko da aka mu tsoron Allah mu gyara in ba gidi ba ubangiji wata Ala, sai ya tambaye mu ranar alkiyama mutum nawa muka gyara da karantarwa da muke wane ne ya zo wurin karatunka imanin sai ya ƙaru waye irin ci karatunka ya ƙara imani ya gyara halayenka amma a zo yu yaya a koma a tafi kawai wallahi wannan ba shi ne abin Allah ya tsora mutane a kan sa kuma ba shi ne abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ba dole a samu al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mun da kai kaki da hana munanan ayyuka a cikin tafsirin ka a samu koyar da ikhlasi a samu kore shirka da bidiyoyi da duk wani abu na sabon Allah ya zama kokarin ka shine gyara al'umma su yi kyau su je su yi aiki domin su samu jira gobe kiyama sannan wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata kuma zan so ana koya musu alqur'ani da sunna alqur'ani tana tare da sunna ne sunna ita take bayani alqur'ani kamar da Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ta'ala ya saukar maka da littafi ko na kuskure ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani domin ka tsarkake ko ka bayyana mutane abin da aka wato ainihin saukar musu Inan bayan da za a yi kare ba alƙur'ani da dole sai ka haɗa bayanin mazala da kuma shi da yake bayyana maka menene alƙur'ani wannan shi ake cewa ilimin shari'a al'ilmu ne kitabi wa sunna bi fahmi salafin to amma wasu suna neman su raba akwai wasu mutane ake cewa su qur'ani su ne yan kada kada su suka ce iya qur'ani kawai babu maganan hadisi suka ce duk wani abu wanda ba qur'ani ba wani kato ne ya faɗi ko ko hadisi ne ko ko littattafai ne na shari'a kaga wannan ba addini suke suna yin son zuciyar su ne kawai da ka alqur'ani yana haɗe da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi a zan ma yace ala la alfayanna adukum muttaqiyan ala arikatihi يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبنا كتاب الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه kar in samu ɗayan ku ina a akan gado a ka masa alqur'ani a ka masa hadisi na nayi umarni da wani abu ko na hana shi amma qur'ani ya ishe mu qur'ani ya ishe mu Ita to ku sani an bani qur'ani da wani abu irin alqur'ani shi ne Shi ne sunna ita ce hikima din ke wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima. ka koya musu alqur'ani da me da suna. ba yadda zai addini ka gaske ne, sai kana bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ita ta sai bayani alqur'ani da sadaka to haka nan a wajen karantarwanka dole a samu alkitabu wa sunna a hadisi in ka ɗauki ƙura'ani zalla kawai kake to ai bayanin ba za su fito ba dole sai ka haɗa da hadisi in ka ɗauki hadisi zalla ka bar ƙura'ani kuma ka bar tushen ai don ƙura'ani shi ne haka to bayan za a addinin ya gyaru ko a fahimce shi sai an haɗa duka guda biyu yasa ko tafsiri za ka yi to ka haɗa alkitabu wa sunna in ka ɗauko wata aya da ta fassara wata aya ma to ka haɗa da hadisi kuma da ya fassara ne da ya fassara wata aya amma daga cikin masu tafsiri za ka ga sun su kashi-kashi wani za ka ga kissa ne ta dame shi tarihi ya je da wannan tarihi yana yi don ya fi daɗi ya fi jan hankalin mutane sai ka ga abin da ake bukata na karantarwa ba za a same shi domin kistoshin akwai da ba su inganta ba wani kuma kistoshin ma na rayuwar duniya ba na littafi ba abu kaza ya faru a gari kaza abu kaza ya faru haka za a yi ran a tashi wani kuma shi yake kirkiro kistan da kansa karya ne ya sani shi ya kirkiro da kuma zai zai faɗe ta wajen karatun ka. domin ya burge jama'a ka wani har ya rantse da Allah ma ya ga maka haka ne kuma billahi da bila ila illa huwa kariya yake ko za ka Allah zai tambaye mu ranar alkiyama to dole ne ka hada da alqur'ani da me da sunna wani za ka yana hadawa da hadisin at-tafsir bil ma'qul gashi na an fassara alqur'ani da hadisai ka je ka bi hadisin ka je ka nemo domin ya zama karantarwanka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma qur'ani da qur'ani kai a jawo ayan na a dauko wannan ayan a jawo sai ka ce tafsirin ya tsaya kai akan tafsirin qur'ani bil qur'ani ba za ka je na ka maka hadisi ba ba za ka je na ka maka maganganun magabata a cikin tafsirin sa ba sai dai wata ayan a dauko ta tayi kama da wannan haka za a yi tafiya wannan ko bai wadatar ba bai wadatar ba sai ka hada da sunna da maganganun magabata kafin tafsiri zai iya fitowa yadda wato ainihin ya kamata don ba kowace aya ne za ka samu wata aya ta fassara kuma ba duk ayan da ka jawo wanda ta kama da wannan ayan ta fassara ayan ba a wasu kawai duk sabon iri ne ne ka je ƙara bayani ne ka je ƙara ƙarfafa ne amma ba ka fassara ta so da haka dole ne a koma tafsirin wato ainihin magaba. ubangiji ta ala ya ce manzon allah ta kuma dukkan biyu yake haɗawa Ina karantar da mutane alƙur'ani da sunna ko koma zuwa ga alƙur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sune ne magani jahili kuma sune ne magani bata kuma da ibn qayyim ce al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkib mustafiqan نص من القرآن أو من سنة وتبيب ذاك العالم الرباني jahilci ciwo ne mai kashe mutum amma yana da magani abubuwa guda biyu ne magani na sina qur'ani da suna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wannan malami na Allah zai ga maka ga yanda ga yanda abu ne to da kai idan an bar qur'ani da sunna to kuma duk abin da aka tafi a cikin shirme ne sai dai idan ilimin an dauko shi daga ne ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana taimakawa wajen fahimtar alqur'ani da sunna sai sa imamu shafi ne kullul ulumi fi wal qur'ani majdalatun illa al hadith wa illa al fiqh fi duk wani ilimi dai ba alqur'ani bane kana bata kanka lokaci ne sai dai in hadisi ne ko fiqh to kuma kaga suna ƙara maka bayanin alqur'ani ne fikiyo kuma daga Alƙur'ani da sunna aka wato ainihin ɗauko shi Sau da haka mu kiyaye Alƙur'ani da sunna mu kiyaye karantarwa ta Alƙur'ani da sunna ita ce kawai za ta ainihin wato fice duk wanda ka ajiye a ciki to addinin ka ba zai tafi daidai ba ko ka ce ka riko da qur'ani ba sunna ko sunna babu ƙur'ani, ba yadda za a yi addinin ka tafi daidai kuma karantarwan ka ba za ta taba zama daidai ba idan ba ka haɗa wato ainihin duka biyu ba ubangiji ta dace wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin da can kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin karantarwan sa mutane suna cikin bada mabayyanya mabayyana haka aka same su suna shirka suna bautan gumaka suna zina suna shan giya suna ta'addanci mai karfi zai kurmushe mai rauni zalunci ma alfahari ake da shi cewa ni na wa ne wannan abun alfahari ne idan kai baka iya zaluncin ba ma ko ba za ka iya yi ba saboda rauni ka kuma abun a kushe ka ne ubaidiyya su da yasiru na fi zimmatin wala wala yazimuna nasa habbata kardani a ce kai Allah kabilan ku da ba ka iya yaudara ba ka ma iya zalunta mutane ko bayan zarra kai baka kai komai ba kenan duk a cikin wannan jahiliyan zina da matar wani ma abun alfahari ne ka zo kana faɗa na yi da matar wani na yi kaza na yi shagiya na yi maye na yi kaza duk ana alfahari da wannan musulunci da ya zo aka haifo manzala da kuma zai samar ya da mutane daga cikin wato ainihin wannan halakan Allah ta'ala ya tsarkake zukatan bayan Allah da kofin zuwan addini musulmi suka samu ikhlali suka gane wannan abu barna ne suka suka abin nan suka kaurace masa suka daina rayuwa irin ta dabbobi wanda da rayuwar irin ta dabba ne ba su gane ba wanda har yanzu kafirai suna irin wannan rayuwar musulunci ne wanda ya gyara musulmai ya ya tsaftace su shi yasa Allah ta'ala ya siffanta kafirai da dabbobi yake wulaika kal an'ami wal muhabal wa inna kamar dabbobi suke kuma sun fi ma wato dabbobi rashin hankali ubangiji ta lace a cikin suratu ali imran ne cewa tasimu bi abdillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأباكم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ويريكو لإيجير ألا دين أدين مسلمتي كم كم kada ku rarraba ku da tauhidi ku yi da alqur'ani ku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku rarraba Allah ta'ala ya ku tuna ni'iman da ubangiji ta'ala ya muku bayan zuwa musulunci da ku kasance kuna gaba da juna kuna ta'addanci wannan ya bugi wannan wannan ya tsari wannan kuna abubuwa na asha Allah ta'ala zai hada zukatan kuka zama yan uwa da sababin addinin musulunci ubangiji ta'ala ce da kuna kan gaba ta wutar jahannama Allah ta'ala ya tsamo ku daga wannan gaba da rayuwa in ta jahiliya aka ci gaba da shi a ta wutar jahannama da duk wanda yake saba wa Allah ta'ala ko botun gumaka ko zina ko shan giya ko ta'addan sai ya mai da kanka rayuwa irin ta wato jahiliya amma ba rayuwa irin ta musulunci ba musulunci bai yadda da wato irin wannan rayuwar ba to ai ko manzo Allah ta kuma a gare mu rahama ne kuma a arsalnaka illa rahmatan lil alamin maza wani ta lati mun aiko ka don ka zama rahama ga talibai addinin musulunci ya feta mana kwakwalwar mu ya mai da mu masu hankali muka bi manzo Allah ta kuma muka gano ubangiji ta'ala kuma da wannan ne za mu shiga rahamar Allah ta'ala idan mun karbi wannan in ka bi manzala ta sama za ka rayu rayuwa mai kyau a duniya kuma a lahira ka je ku shiga aljanna manzala kuma ya ce man ata ani kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أباعني دخل الجنة ومن أباني فقد أبى dukkanin ku za ku shiga aljanna sai wanda ya yi suka ce a zuwa zai ki shiga aljanna manzo kuma ya ce duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma ya ki shiga aljanna saboda haka kenan in ka bi manzala ta ma za ka shiga aljanna ko manzala kuma ya fi kowa tausayin al'umma ya fi kowa tausayin har ya zo da suwa yana cewa ummati ummati al'umma ta ya Allah al'umma ta jama'a ta a ba shi ceton jama'a ta kar jama'a ta laka a kawo su dauki haka lahira in ya tashi ummati ummati ta ga shigar da wato ainihin al'ummar ta wato ainihin ajiyar? kuma a nan duniya babu al'umma maɗaukaka wanda suke da daraja kamar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam saboda ne saboda darajar da yake da shi amma da Allahu da'ina bi da'awatihi bi akrami rusulikunna akramal umam tunda shine mafi bitin manzanni ko kuma ne mafi bita wato ainihin al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun bi dukkan al'umma gaba daya na duniya daraja saboda darajar da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam alqabi yace wa mimma zadani شرفا وفخرا وكدت بأقمص أدو الثريا دخولي تات قولك يا عبادي وأن خيرت jiya. نبيا هذا لك أمني كارا من الدرجة لتوكك kasancewa na musulmi kuma kasancewa na cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ake mu abun alfahari bi manzo Allah ta samu koyi da cikin dukkan al'amuran mu don mu samu saukaka da daraja a nan duniya da lahira gaba daya ubangiji ta Allah a kara mana imani sai Allah ta'ala ya أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ubangiji ta ala ya dawo da mu iskan yakin hudu mun ce aya 60 aka saukar dangane da yakin hudu Allah ta'ala ce awalan ma asabatkum musibatun mai ya hana lokacin da musiba ta same ku a yakin hudu lokacin da aka kakkashe ku aka raunana wasu a cikin kad asabtum bi A. ku tina cewa ai kun samu kun jiwa kafirai ninkin wannan biyu a yakin bada domin mutum saba'in ne aka kashe a yakin uhud ita ce musibar da ta kama zulmi mutum saba'in sun yi shahada kama da yakin badar kuma mutum saba'in aka kashe wa kafure kuma aka riba sun mutum saba'in kaga an ne kaje mutum saba'in wannan an kashe saba'in kuma an kamo su a matsayin fursunonin yayi to gidi ta halata ta fitina wannan mace ai ku kun musu abun da ya ji wannan don Allah ya jarrabe ku da wannan a yakin uhud kuntum sai ku ce an na haza ta ina muka samu wannan ya aka yi haka a ce kafirai sun ci galba a kan a wajen yaƙi ta yaya ubangiji ta dace kulhuwa min indi a kusa ka ga abin da ya rasu lawa sallallahu alaihi wa sallam kun samu wannan matsalar daga kaunan in ka gama masifa ta same ku to ya ma ko ka jawa kan kun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku kauce daga wannan dutsen ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu ko kun ga tsuntsaye su zo suna kauce mu ku tsaya a kan dutsen nan ku kare mu ta baya amma kuka saba wannan shi yasa kuka samu matsala wato ainihin a yakin uhud to inda matsalar take kuma shine a cikin al'umman ba ba wai sai duka al'umman suna da matsala bane Allah zai jarabi mutane ba in dai wasu daga cikin suna da matsala to Allah zai iya jaraban ku gaba ɗaya ko da kai baka da matsala wataƙila kai da baka da matsala ma zai abu ya fi shafarka saboda ubangiji ta lafiya wata kofi jinatan in za su fi bannan da zina salamu min sun fa duk tsoron fitina ba ta samun wanda suka saba wa Allah su kare a'a idan ta zo ta umma saliha wa saliha mutumin kirki da mutumin maza duk za ta haɗe sai dai kawai kai wanda baka dawo ta ba in ta ta same ka za ta zai maka mai ƙarin daraja da ɗaukaka da kafara wanda kuma ta same shi shi hukuma wanda ya dawo ta kuma hukuma ne a gare shi ko da ba za ta zai masa kafara amma dai hukuma ne a gare shi so da haka masifan in ta zo shi yasa idan mutane suna saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to ba a kyale su su yi abin da suka gada sai a kama hannunsu a hana su in ba ka ba bala'in sai shafe ku gaba ɗaya manzala ta kuma ya kwatanta wannan da jirgin ruwa jirgin ruwa mai beni sai kuka je kuka shiga kogi kuna tafiya kuna tafiya a tsakiyar kogi to amma na ƙasan nan in za su ɗebi ruwa sai sun hauro sama sai su ɗauki ruwa kaga za su takura muku ko kuna sama amma sai sun zo sun tsallaka ku su zo su ɗebi ruwa sai su koma da su yi amfani da ruwa irin jirgin ruwa da za a yi kwana da kwanaki ana tafiya a cikin ba shi kenan sai na kasan suka ce a muna takurawa na saman nan fa ya kamata mu huda kasan jirgin ruwan nan mu huda sai mu dinga ɗebowa daga kasa manzana to ake idan na saman suka bari aka bude jirgin ruwan nan gaba ɗaya su da ku zuce don ruwa na shiga cikin jirgin ruwan ta kasa shi nan, za ku dundun su halaka gaba ɗaya amma idan kuma suka kama hannunsu suka ke ainihin su huda wannan jirgin ruwan jirgin ke sai su tsira gaba daya to haka barna idan ta shiga gari hatta ta iluhum alal haqqi haqa sai kun turka za su a kan bin gaskiya ku hana su barna to nan ne za ku tsira gaba daya amma in ka su suna yi ba sai ka zo ta shafe su ah, yanzu wannan annoban da ta sauko ba mu ka jawo kafa ba amma kowa ne ya jawo ta amma kowa yana dandana kuɗa ba wanda ba ta shafa amma wasu tsirarun jama'a ne wasu ne suka jawo wannan musulma haka albala'i ne da shi yasa a nan ubangiji ta ala ya ai ko ka jawo kanku abin da ya faru da ku a yakin ku ai Allah ta ala ba ku nasara a farko kun fatattaki kafirin ma amma sai kuka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuka samu matsala inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowai babu abin da zai iya ba zai iya ba ku nasara duk da kun samu matsala din amma bai ga dama ba din ya jarrabe ku ne shi yasa sai yasa kuka samu wato ainihin matsala da dama Wai daga cikin malamai ya ce idan muka lura da wannan sifa wato umarni kwaya ɗaya ne sabon manzala sama suka taɓa na manzala kuma Allah ya jarrabe su da hazima umarni kwaya ɗaya kar ku bar wannan wuri sai wasu suka bari da da ya dawo aka kashe mutum saba'in daga cikin mutum. aka fatattaki mutum da sauƙin wannan yanzu umarni nawa ake kafawa na manzala ta kuma wayan nan ya adadi an فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب فتنه da azaba umarni ba ɗaya in ka saba yanzu umarni barkatai muke saba ubangiji ta ala ce kafa. kaffa kaffa saba umarni maza kuma ba ba kan wannan saba ne Allah sai ya jarrabe mu ka bata a duniya a lahira kuma azaba tana nan tana jira ko a nan duniya ce ko a nan duniya abin da ya sa Allah ta'ala zai halakar da wannan al'umma ba abu biyu ne farko manzala ta kuma yana cikin su Allah bai zai halakar da su bai na bayan ya tafi kuma istighfarin da wasu bayin Allah suke a cikin wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa anta fihi Allah bai zai azabtar da su ba ya halakar da su kana cikin su ba ya rasu Allah kuma Allah bai zai halakar da su ba matukar kuna istighfari To ba su masu yin bari a cikin mu ne masu kan an da kai masu kuka suna koma zuwa ga Allah ta'ala ke sa Allah ya gane mu amma dai bidiyoyi da aka kirkiro da saba wa Allah da saba manzo Allah da sama wannan laifin ya kai a halakar da mu gaba daya ubangiji ta'ala yace idan ma kun samu matsala a yakin hudu to ai su baka kafirai sun samu matsala a yakin badar ninkin nan ku mutum saba'in aka kashe muku ko kai shahada ko ko kun kashe musu mutum saba'in ko riba mutum saba'in to Allah mai iko ne akan komai alu ma ya sha'u wa yahkumu ma yuridu la mu'aqiba li hukmi Allah yana aikata abin da ya ga dama yana hukunta abin da ya nufi kuma ba ni bibiyan hukunci. a nan duniya wani in yayi sai a dinga bibiya me yasa kai kaza kuskure ne amma Allah ba zai yi wani ko kai ne shugaban gazari in ka zo kuma sai a dinga maka a dinga bibiyan ka abu kaza ba kai tun kana rayuwa Ba amma Allah ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba a tambayan sa duk me yasa kai haka ba za ba mai tambayan sa ko da zai kalahu mu'ani ba da mai tashin karanci ba da mai kalubalantar sa ubangiji subhanahu wataala dan adam ne ake kalubalanta duk abin da kake kuma akwai hikima a cikin sa wallahi ba a ban zamani akwai hikima to da haka matsalar da aka samu a yakin hudu ya kara wasu imani ya kara wa tsoron Allah an gane mu'minai na gaskiya da munafukai da sababin wannan yaki zai kara mutane ikhlasi da tsoron Allah subhanahu ta'ala da yin addini don Allah ba wai don gariman da za a je a debo a wajen wato ainihin yaki ba sai Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ارفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بهم والله أعلم بما يكتمون Ubangiji ta lace wa ma a faba kuma yau man taɓar abin da ya same ku ranar da jama'u guda biyu suka haɗu a yakin hudu na karkashe wasu da aka yi a cikinku da raunata wasu da guduwa da kuka yi wa abokanin gabanku saboda matsalar da kuka samu a wajen yakin fa bi idnillah dukkanin ya faru ne da izinin Allah da hukuncin Allah ne da kaddarsa Allah ta'ala tun ya ma haka zai faru da wal ya'lamu al-mu'minin Allah ta'ala ya haka ne don ya bayyana da suwaye masu imani na gaskiya wanda wahala ba ta sa fita da baya don a gane kuma suwaye ne wato ainihin munafukai kamar yadda ya faɗa a gaba ya yace wal ya'lamu allazina nafaqu domin Allah ta'ala ya san kuma suwaye munafukai Allah ya bayyana da suwaye mummine masu haƙuri masu tabbata a wajen yaki wanda wannan abu bai zai girki za su ya ana su ci gaba da addinin su da yaki ba kuma wani ya alamar lalina na ba don Allah ta'ala ya bayyana da waɗanda suke munafukai kuma sun bayyana ne Abdullahi bin Ubay bin Salul da mutum ɗari uku ya tura kuma sai ta maganganu wanda Allah ya tona asirin su daga baka kamar yadda za mu karanta kuma muka karanta a baya to da haka Allah ta'ala yana da hikima ne ya sa wannan abu ya same ku ubangiji ta dace wa qila lahu an gaya wa sun munafukan nan ta'alau ku zo nuqatilu fi sabilillah nuqatil ta'alau qatilu fi sabilillah ku zo ku yaƙi fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah awili ta'u ko kuma ku mana ku ku zame mana kariya wato lokacin da suka juya su munafukan suka ce su ba su je su yaki ba Abdullahi bin Ubay bin Sallu ya juya da su su 300 wasu daga cikin mu'minin sun bi su suna cewa ku zo mu yaƙi ku zo mu yaƙi in ma ba za ku yaƙi ba ku zo ku zama a cikin mu don ku zame mana kariya ku zame mana barazana ga kafirai wato akwai wani abu da ake ce masa takfiru sawat shine idan mayaka suka yi yawa aka ce ga mayaka mutum dubu goma to ka kaddara ma dubu ɗaya ne masu yaƙi to dubu tara na suna da amfani don abokanai bayan suka hango yawan yawan ku kawai yawan mayakan kawai wannan sai za su karya cikin nan ba su da wani kwarin zuwa da sun hango yawan jama'a wannan shi ake ce masa takfiru kawadi wato yawaita wato jama'an yaƙi ke to ku munafukan nan ku ɗari uku na kuna da amfani in ma ba za ku yaƙi ba ku zo ku shiga cikin mu idan kafirai suka ga muna da yawa za su karya a yaƙi in ko abokin gaban ka ya karya shi nan ka ci dogon sa ka za ka samu galba a kan don tsoro zai yi shi to sai suka dinga bin su mu'mini suna bin munafikan nan ta'alau qatilu fi sabilillah ku zo ku yaƙi don ɗaukaka addinin Allah a wili fa'o in ma ba za ku yaƙi ba ku zo ku zama kariya a yaƙi ku zama masu tunkuɗe abokan gaba wato yawan ku zai sa abokanin gaban su kare da musulmi to amma duk da haka ba su yi hakan ba me suka ce kalu suka ce launa adamu qitalan lan taba'nakum da mun san yaƙi za ku yi da za mu bi ku amma ba yaƙi bane wai farfaganda ne kawai kaji munafuki ba bayan ya ga rundunan kafirai ya hango su ba daga makka sun taso sun zo ga sunan a hudu ya ga sun kai mutum dubu uku sun ninne ga musulmi ya ga wahala ya hango da wakansu da makamansu da komai amma zai ce kawai kuma bai zama yaƙi za a yi ba inda yaƙi za a yi da mun san yaƙi za ku zama biyu ba amma mu wannan kawai muna ganin wasa ne kawai kaga wannan shine ake cewa koran kunya da hauka in ka iya hauka wannan shine koran kunya da hauka kenan mutum ya rasa hujja ya ta da wani abu ba wai zai samu mafita a ciki kuma alhalin babu mafita a ciki haka suka dinga faɗa sai ubangiji ta ala ya ce mai ya ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman a wannan ranar sun fi kusa da kafirci fiye da imani da ba shi munafiki ai yana tsakatsaki ne ko kamar yadda Allah ta'ala ya ce muzabbina baina zalika la ila haula'i wa la ila haula ba ta tare da mu'minai ba ta tare da me ba ta tare da kafirai saboda haka sai suka zama muzabbabina suna yawo a tsakani to amma fa idan suka ga wahala kuma to suna kusa da me suna kusa da kafirai sai Allah ta yake to yau kan kusa da kafirci fiye da me fiye da imani ba daidai waje da ake daidai waje da ba kafirci ne amma dai sun fi kusa da kafirci saboda haka suna cewa manzon sama ai ba yaƙi zai yi ba su ba su ga yaƙi ba ballantana wato ainihin su zo su ce za su je wato ainihin yaƙi ne shi ne ubangiji ta ala ce wato yanzu kan baya ya bayyana a nan kan kafurci sun fi kusa da kafurci fiye da imani ya kolo na bi akwahihim suna faɗa da bakin su ma dai ka fi bihin abin da ba a cikin zukatan wato sun sani a zuciyarsu tabbas yaƙin za a yi amma da suka ce kawai ba yaƙi da za a yi mu yi da mun san yaƙi za a yi za mu shiga so da haka ba yaƙi za a yi ba kawai wannan wata farfaganda ne kawai sai za su kace su za su juya ba za su ɓata lokacin su makina ba ma'ana mu ba za mu ɓata lokacin mu kaga wannan duk ƙarya ne a baki ne amma sun sani a zuciyarsu yaƙin za a yi ubangiji ta lafi wallahu a'lamu bima yaqulun Allah ya fi su sani abin da suke koyawa a su Allah ta'ala ya riga ya sani biyu suke koyawa a su ubangiji subhanahu wata'ala ya sani to anan Allah subhanahu wataala ya tona asirin munafukai yanzu ba don yakin Uhud ba sai na za a tona asirin waɗannan mutane ba za a tona ba ku zo a yaki da ko ku zo ku shiga cikin musulmi ko ba yakin za ku yi ba za a samu ƙwarin gwiwa yanzu dare wanda suka yi mutum ɗari uku suka koma nan kaga wasu gwiwa su tayi sanyi shi yasa wasu suka so su bi su ba don Allah ta'ala ya taro su shi yasa idan aka shiga wurin yaki haramun ne ka gudu sai dai in kafirin sun ninne kaka abun ya fi ƙarfin ka in ba haka yana daga cikin manya-manyan laifuka kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya allazi na amanu idza laqitum allazina kafaru su wani tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin ba a bi ghadabin min Allah wa mu jahannam wa bi'sal masir ya kwallo da kai imani idan yaki ya kirku kada ku juya baya duk wanda ya juya baya zai koma da fushin ubangiji da ala kuma koma sautar jahannama ne kir da makoman sai dai don ka juya ne don ka je ka yaki wani kana yakan wannan sai ka juya don ka je ka yaki wani ko kuma ka nuna wa kafirin nan kamar za ka gudu sai dan kariya sai ka juyo sai ka buge shi da takobi ko kuma wa'ancan mutane ana neman a ci karfin su nan kuma kuna da yawa sai ka ruga da gudu ka je ka taimaka wa'ancan wannan kan kayi daidai a yaki amma in ba ka ba don gudu don tsoro to za ka fi da fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan abin da kafirai suke yi wanda suka jawo wato ainihin musulmi rauni ba sun tabbatar da yaki za a yi amma kuma suka ce wai da sun san yaki ne da bara su shiga ba ubangiji ta ala ya ce karya suke abin da suke faɗa a bakin su ba shine wato ainihin a zuciyarsu ba wasu malamai kuma suka fassara maganar da suke cewa launa alamu fitalan lan taba'anakum cewa suka yi damun iya yaki damun bisu amma mu ba mu iya yaƙi ba to shi din ma ƙarya ne sun iya yaƙin ba ba su iya ba sun ga wahala ne kawai suka juya baya sai Allah ta'ala ya ce allazina qalu li ikhwani الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ubangiji ta lafi allazina qalu li ikhwanihim munafukan nan su ne wanda suka gaya wa ƴan uwansu wa qa'adu alhajin sun zauna sun ji su je wuri yaki ai wa kan qa'adu kin sun zauna ba su je yakin ba amma suna ga ƴan uwansu law ada'una ma qutilu inda mu'minan nan da aka kashe a yakin hudu. da sun mana biyayya sun yi da shawarar da muka ba su cewa a dawo kar a je yakin ai da ba a kashe su ba haka suke gaya wa ƴan uwansu sai Allah ta ta'ala ce kul ka gaya muku fadarahu an kuti kuma mauta to ku tun ku jewa kanku mutuwa mana in mutuwa ta zo muku in kun kita in kun tun ka diki ne da turke ai in baka mutu wuri yaki ba ma kwanan kai kare zaka mutu to in mutuwa ta zo su ce a'a ni ban tashi mutuwa ba ban shirya mata ba koma ku faɗi haka mana inda gaske suke a sai ba zuwa wuri yaki ne ka mutuwa ba karar kwana ne ta ka mutuwa sannan kuma mu'mini hada suka yi aljanna za su tafi kai tsaye su kuma ba su da rabo a lahira shi yasa ba su yi imani su je sun yi wato ainihin wannan yakin ba Sau da haka a nan kafurai dama musu munafukan yadda suke idan aka je aka yaki aka samu ganima aka yi nasara sai ba su je ba sai su dinga jin haushi ka da mun sani da mun fi da mun samu ganima idan aka je yakin kuma aka samu matsala shi sai an gara da mu je ba kuma su suka jawo kan aida sun bi shawaran mu da bara su je haka suka dinga yi wa manzala da kuma shi sa munafiki kafircin da ya na kafir shi sa ke karkashin kasa na wutar jahannam to ne Allah ta'ala ya ce to tun da mutuwa kuke gudu kuna cewa wani don ya je yaƙi ne to da Allah idan mutuwa ta zo kanku gudu mana ku tun ku tsaye kanku mutuwa ka ture mutuwa mana in ka isa ai kaga ba za ka isa ba to da haka aina ma ta kunu idrukum al-maut wa law kuntum fi burudin da shay'in duk inda kake za ka idan ka yi burin wani ya mutu ma to kai ma za ka mutu imam shafi ya ce tamanna unakum an amuta fa in amut fa tilka sabilu nafsu fiha bi auhay wasu mutane suna burin wai na mutu sai da bai na mutu ni kadai ne nake bin wannan hanya kowa ma zai mutu da ka duk mutum ne yake burin mutuwa ko yana dariyan wani ya mutu to shi ma bai na kan hanya inna tumanuna hiya sabilu wa man yakum lan yantahi ibrihi fa ka an qadi mutuwa ita ce hanya duk wanda bai mutu ba ma bai shiga hanyar ba ma kamar ya shiga da kafafuwansa to da Allah ta ga magana ya ce kuntu nafsin zai kafin Kowa zai mutu kullu man alaiha fa duk wanda yake ba duniyar nan zai kare ba wanda zai rubu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka murnan mutuwan wani ba zai kunkuɗe maka kai kuma taka wato ainihin mutuwa ba su ne sabon manzo Allah ta kuma da aka shaya in gudu shahada suka yi riba suka ci Allah ta'ala ya karrama su a lahira يا درجات كمين لغوبين الله كم ذا مكرم تهين نيمومي لغوبين جدي تعالى يمسو وانو انا كو يا لكم في يبوري شهادة يبوري يمسو او دينا جي دومين نفراني او دينا تا كما جي قبني كما سام رحمة جيسو او بنجي سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في جوابنا في sai ya ji ɗaci ta makogoron shi ko kuma ya shaƙi maganin mura sai ya ji makogoron shi eh, sai ya ji ɗanɗanon a makogoron shi ya ce malam mai matsayin azumin shi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wa ba'du assalamu alaikum dukkan maganin da in ka sa shi zaka ji ɗanɗanonsa a makogoronka to kar ka sa shi in ka ji zai karya maka azumi sawon a ido za ka sa shi ko a hanci ko a bakinka domin ya shiga makogoronka ka haɗe wannan ɗacin da yawonka shi kenan ka haɗe azuminka wato azuminka ya karye da haka sai dai idan bai shiga can ciki ba ka iya kako shi ka fitar da shi to wannan kuma azuminka yana nan saboda haka duk wani magani da za ka sa a cikin azumi ka jarraba shi da daddare in ka ji da ɗacinsa a makogoronka to ka jarraba shi karka sashi da rana in kuma ɗacinsa bai bayyana makogoronka ba ko na mura ne ko na abin nan ciwon ido ne zaka iya sawa mana ko a hanci ne ko kuma a ainihin baki abin nan a ido na'am yace malam akwai wani abin da ake yi a cikin adashe duk wanda ya ɗauki nashi zai baya wa uban adashe misali ɗari biyu ko ɗari biyar shin malam hakan ma zai shiga riba ko dai idan uban adashin baya adashin wannan halak ne domin ladan ajiyansa ne da tattaro kuɗi da kawo maka da yake yi ka biya shi lada ne na tsawainiyansa. amma in dai shiga adashin shi da kan kansa to haramun ne domin adashe rance ne idan ya bayar za a biya shi ne shi ma to kaga rancen kuma ya jawo masa wani amfani to da aka sai riba ta shiga a cikinsa domin kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban duk rancen da zai jawo amfani riba ne na'am yace mutum ne mala yana azumi sai wato mazi ya fito masa ita ne matsayin azumin in ba shi ya jawo mazi ba azumin sana'nan, nan amma shi ya tada sha'awansa sa har ya jawo mazi sai ya rama azumi saboda manzala ta sama ya ce azumi na ce to ranar alkiyama kuma zai ce ya rabbi rabbi ya rabbi mana'atu hudda ama wa shahawati fi nahari fa shafini fi ya ala na hana shi cin abinci da fitar da sha'awansa ka bani cetonsa. sa to kaga in ka ci abinci ko ka fitar da sha'awar ka shikenan ya zama na azumin ka ya kare amma ba kai ka jawo ba babu matsala to Allah ta'ala biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya wanda suka aiko addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين